الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا تفوت يا رجب يا شعبان تفوتني واني تفوت وتن شعبان تفوت وتن شعبان فوتين 37 na ajin daidai da safo gobe ne 2016 na ko da kanin da miladiya mai kafin rubuta ba shi ko da kafin littafin alkawul almunir fi ilmi usuli tafsir ya shekul allama ismail ibn usman azainin maki rahimahullahu ta'ala idan teri 60 mun ga darsu sabi'u darasin mutuwa ba ci a darsu sabi'u ashar darasin gobe gobe ci gwai gogu bai da biyu ashar gajin gogu to bai to kun fabi ne ga yi shi fi ma wara da minan na fi huwar manso ka fil ƙur'anin kari nhb etiyan annasihu nhb yanan wal manso da ya na fiya mini alƙur'ani na wacin wani na hmm. katun su lojin annasihu wal manso hmm. nga annasku ma'ana lugatan ina ya annasku ma'anu larabci wani gai al'izalatu alayan alaƙa yabo wa naklu da alayan alaƙa alayya mu ta kulu wazan na sahati shamsu a zilla igidi wọn wurufiya mana igidi ai azalatu mana igidi wọn wuru lada wọn lugwa wuru dababiya wa na sahati Wana nasaktu Kitaba, min ma littafi kofi ai iza na kaltu ma fihi abe ke na wani migu kada ba ba mu cin mu da ba mu na komi kopi da nan ma ba qa'il asli ala hayati to ne ya sali na gubo e ne min gairi tajiri ba mm. san doro e ba ga wani nan ne ba la'ara ce ko wa tilahan e bayan istilahu mana terminology manya ulumu tafsiru aga ya ga e annas ko ne kwanai raf'ul hukmi sabit lila ya hukunci na ji tabbatarwa nan bil khitabil mutaqaddim ko hmm. bil khitabi bi ege ko bi komandi al mutaqaddim na shi donan ala wajihin ta ta fiska nan laula ku bo ga wuce ba la sabata ga bi tabbatarwa ma tarafi ya nwa mai na fiye na zuma gwan wajo to ga wayo hukunci da nawaji tabbatarwa ko dalili mai establishu daga cabayan ko kan gaganci suku a ci daidai dalili wuro na biye wuce ya mafarin na sofiyan na yi ga kiyo a nasko in ma na kai ba dalilin na biyar su mago wuce fi ya mafarin na ya mafarin na dungu na'am ga wannan sihuwan mansu ku fil qur'ani kafirun energy fi energy ya na biye na fi ya min ya alkur'anu ne ruku ma'ana annasikh wal mansukh hmm. alkur'anu mun dan mu wa kad allafa fihi kathirun min al ulama mu'allifatin adida man ji ka kai makalita su je ce ilimi annasikh wal mansukh hmm. min man ji kai ta ce ce annasikh wal mansukh na al suyuti hmm. ko alimamu suyuti damu ko hmm. alwahidi suke kai ce ga wancan dai a hafiz zubna ahmad al-hakami zake biki ma hmm, suke kayan da tubo a ne ga najiba biyan no ya ibn shayin yi nasu wani masu ya hadisi yi hmm. nasu wani masu ya kurano odoyan alhakami go babu kuru ke ba mai ni bulu da mutuji mutula nan ba mutula mutula abuwa ba abuwa mu amma tartibul mushaf amma tartibul ma'ana arrangement ga tsarin alkur'ani fakad yujadu fi aksu zalika wa sunan bu ne opo to sun ba kaga ji zuku ya ilam annal mansukha hmm. ya waga yana fiyanan huwa al mutaqaddim nuzulan na'am ko hmm. ngayi na kayan cizi nan wannan fiku yana mafi yayanin wal ba don ngayi na bibiyos magwai nan ga mala ilimi a nasiku wani masu ko e, mafari bezo wa reconcile yana su ko kaga wa da ya reconcile turu a mukhasu mutlaku muqayyadu ko hmm. mujmalu mubayyan kaza kaza kaza ne fata wa da ya jiki wa da ya jan a cada a mai kiyo a cada a gagayen annasikh wal mansukh amma ka ga ka ga gagayen annasikh wal mansukh waye gaga wa yo kito kai kito kito me dikiyo cingo zumo da wadda ka'ida ne idan mai jin bayani ya ci bane amma tartibul mushaf amma ya ba tsari ya alqur'anu fa kar yujadu fi aksu zalika in ji wa su opposite ya ci gaga ko ji ana ko hmm. na kunje masuwa yanayi masu nan wa abin hmm. ya gu a yanzu mai jibo mai na su kuna da sun wuce yau a yi mafari bu ko isfosu ga yaro wuce don tarci biyar alkurani so jadin na su kuma takaddima da ulman su kuma ta haka ne gamne ga manyan ko wa tun za na nasu ku kan duwa cin bewa da ne na su na udan yi buru man su shi mai jiki dogun zuma ya bayan tartibu bayan musu afuwar hmm. kama fi ayatai idda ke nubi ayanai bai ce idda jini ne ga idda gan a da iddatu talak idan kiyo idan ya wala ko amma da iddatul wafat idan kiyo idan ba jan jeli to idan ma when shift from one to another idan hmm. shift from idatu talak to idatu wafat ina gi shishi ebe anwụ saki ni na yabo yi saki ni gani na sukun wafe da ke wajida kan wajida wafe jida na diwu da idda na gwajilo umala ajida zuwa ne ba fe dai sai hmm. ba ga da in na ga shi to from iddatu talaku to iddatul wafat um, from idda ya e ba eh ba mi ya da e ba jike e ba hmm. ku yo ko kan go to in the same process ya ban go go e zai da go idana ya di misali ke ke sai a wani ba idana zan go ta jine mu ta kuta haji zan go ma idan zan go suka ya e ba gu ya idana wa ne ke zan la ta yi la jana eh, in a da in da geruwa wala ta yi la kashi hmm. zan wani kin waji da jini salatu ta shuf ya wuta ko ya zaji madambo na wajen hankali wata a wa kuto kwani ya ba ki zuwa wani ji lauta da wasu kyanwa ya ji yaji da jini wuta bi ta wuta ga a zo amma wani ga izane ji idda na suku wa izane ya yi lajire na suku ya ba gu ya cin wuya jin salatu tukuru to ke su gabe da rigbani a kuka misali bani zagin nan undiya 47 wajen yi lutosu ẹ̀bá dé yẹ òun dé jẹ́ àyè láwùsùn ní àyè liberia ko ji gane nga shift from zaneji idda with nga shift from zaneji idda bi highland zaneji idda bi ko laji fahimta nan nan a malama sabe Hmm. ko wai giya 47 eh, misali ebu chuya last month ebu je you last month na suku nfe di kiyo nfe le jaye zumi subsequent to ne bi pata no di kiya n kara le ge bia aga won lo mu do posani to hmm. ngo ye ngo ga so nga ka ai la wuta ai la ba ti so adabi a ta ba la wuta so ebogo zanne ga shift from ida from ida county with highla to ida county da yace na'am ko ji ko inda ne bugu na to ngole inna ne e ga idda wa ga goto sai na kaula ta'ala ba san kullu tun ga wallazi ne yutawfuna minkum zai je jaje limi ne na wa yazaruna azwajan hmm. a ci mai jiki nan a ci mai lu a ci lu imiji gwanan wasiyyatan li azwaji mata'in lil hawli ghayra ihraj da naji in zagin naji a ji har wulugun al hawlu iyani ngai ayen ayen kan ce ce kibun hmm? etinye ida ọ̀nà ní màmá ẹbá dẹ́gá jẹ́ àjẹ́ ní ìní ni mọ́ dánwó e ni àdíkíọ́ dunya jiya ni rai ne sha sha bayan musulunci ya ciye idda wani amma nasakhatha allati qablaha aya gambo na jiki no na tuya na amma aya wuce tartibin na wuce wuce hmm. wai ya kawo ngai ban sa ko latin ya ga والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إذا نجي والذين إذا نجي يتوفون منكم نجي العاج هندلي ويذرون ازواجا اما لا ينجي لغوا جيجون يتربصن بأنفسهن إذا نجي أجد ننيو أسيمبو أسيجي إذا سيجي تكبا أربعة أشهر يتصاقوني وعشرة ينبي فقول wale yin gbari nan ayin arba'ata shurin wa ashara wa ayayen matani da hauli gaira ihraji siya na'am kuyo wa kazalika kaulu ta'ala a ce a gaban sa kuma latin ne ga gajin an ila alhauli da kamilai ne wanda ya tuye so haulai ne kamilai a'a in yau ga alhauli ne kamilai ne ya biya ne kalmar haulo ta mai yana alhaulu eh, ya tsage eh, ya ta mai yana ya ta mai ok kalmar alhaulu eh, ya yage ya ta mai alhaulu ya yami alhaulai ne ya guba wakka zalika kaulu ta lafiya wa su kula tunan sai zan salaka da ashuru da hulun tsaccen ashuru mu ga gogon zulkada zulhijja hmm. muharram zan da rajab ya ta kuni na gajiyar Ashirin hurum mutum ashirin hurum ga gogan da mushriki ne ga ke mushriki shi hmm. ko hmm. na aya ce na sautu tauba a gutu ce hmm. fi ka zikru adamul qital ko na ko inda wani sai kiwo a ga kuma a ta yaba zuwa lafta alaihi ne musaitar huta ce obu na wa jikina na wa fosa nan waka kauli ta'ala fa'arid manta walla an zikirina da na ga fa'arid akan manta walla an zikirina yanzu da na ga gari ba don zumuncin wa ji wuce fayya wuce ji ma ne nan wanda wa alika kafira wa alaiga ayan na ja sol masu fitacin ba ma tarci bu alkurani mun ji wuce siriya ne ya ciyanci haba wa ba ba'du mutasil fi tartib al-mushaf sashi wato bigo zuma goyi ba tartib ya al-mushaf an ayati sayf ne je bigo zuma goyi kibo ayati sayf al-mazkura fi qawli ta'ala wa qatil mushrikeena kafa ta gu mushriki bayne wale gan wafile wa qatil mushrikeena kafatan kan da sai zan sala ala shurulun fakil mushrikeena da sauransu wale wale ga aya ne je bayne ayati make da wasu lasta alaihim bi musaitir kan ya fa'ali da amman tawalla man tawalla an zikrina fil kinna je dikiya wa guwa wani a gaga an nasu wani maso ya tiyo lamarin na jo wato sun makanan ji zuku a nasu yanka sun ila a sami salasa nasu waga wuta waga wuta القسم الأول فات يوم فارغاي نسخ الحكم فقط مع بقاء التلاوة نعم أدي آية دبنا حكم توفيا amma جيبو ودمو ka ayatul idda al mutaqaddima ki ayin idda na gogali annin mana na tuyana yin suratul bakara na ba ta kullu daga wallahi ne tafana minkum wa zaruna zuwajan wasiyatan li azwajin matayin matayin al hawl ghayra ihraj wale ayan au kun tufiya ko ki ma be fiyo wanda ne ya tafi wanda min kuma ya zaru na zuwa jantar wajen arba'ata ashirin da ashirin ga bai fi na sai amma a yadda wannan ne masu kuna tilawu da mu ma'ana masu hukuman amma hukunci ba ma ke lawu da ba sai na hukuma mansukun kama alimta hukunci usiyani kan da wadirin wa fa'idatu bakai tilawa amran amma zan ta daga killa na dai ma hukunci usiyana ke guto su hmm. ko hmm. wata fa'idatu bakai tilawa amran fa'ida da tilawi da ba amfani na wade bane guba al-awwal ya ma mafari anna al-qur'ana kama yusba ko hmm. al-qur'ana ke mina gbono yo li yu'rafa al hukum wal 'amalu bi ya bai zube ki hukunci wace mai zalo tun biyu ne kazalika yutla li kauni kalamullahi azza wa jalla fa yusabu alai a cin amma e ke da al kur'an. e bo wasu e ga so ko da no modiladu fa ubqiyati tilawa li hadhihi al-hikma ta tilawa lugwa na boye boye kibo e boye hikima nan to na hukuncin fiyanin ga wani tilawa bogaji tilawa dikewa da ladan wuce sosai rawa saniya ya An annan nafka galiba ya kuna li takfif an nafku galibi ya buki bu ya bu a ji sauki ya zabo fa ya ci tilawa tazkiran li ni'ma a cikin a ta tilawa ne ya iya da mutu ba ne buki bu ya bu doga nima jiyawo wa raf'an lil mashaqqa amma la bai ba la ya bu ngo doga katun usulu a daga adi nafku qabla tamkin amma da annasku ba da da annasku ya aya bi aya annasku ya aya gangani bi hadisi ko amma yi a annasku ya tilawa ta hukumu hmm. amma ke bi nasku ya hukumu ban da kiyan ban da tilawa ta man na ya lumul kura na wani kiyayen mun ga da all general expansion wuce ta buwa amma wudu ya gai da ya buwe da jabe kenan wato alkismu sani kismu ya ba ci mini lamari a nasku jobe ga nasku tilawa fakat ma baka da hukumi ala tilawa fi aya hukunci mu jike mudumbo wa zalika na'u ayatu rajimi ke ina tuyetin ayatu rajmi wannan ko wayya hmm. ngai a shehu wa sheha dattijo bagi da dattijiyan zagi ko dan sagi da nan sagi za zana ya zagu ba ba ga ci da wal iyazu billahi farji muhammad bi ta'ala futaku na kalan min allah punishment da ba so ko wallahi azizun hakim a to ne na kalat fi suratul ahzab in bi da suratul ahzab ayu yulu fa nusikhat tilawatu ta tilawu fiya wa ya hukum wa hukunci mai dambu hmm. amma man na kalita shi a take kati watan ki hajj ala alamacin da warakat mashi ba su hali salmani nan hmm. nuna bayani bai don guru ya ce yes ka ku sai mini jo mulubi lobe fahimta wuce ya ce e ayatul rajmi gadan qur'anu wani yana kun amma ki lawufiya amma ajiye daga sai ga aya wacce ga ya sheku wa shekai ya zana ya farjo muhu ma albita ga gbagutu daga wancan kuyo na da kasu misali ta ce ta ce mini a kamu ya nasu wani masu ho naskul hukumi wa tilawa a dai fifiya don wani ato hukunci fiya ma to tilawa fiya ma an gani wa zalika kayatun arraba ke aya ya biya yana Wahiya hiya al-madhkura fi ma rawahu shaykhan nga nga ina tuye dan ina al-imam bukhari muslimin gobe an aisha radiyallahu anha da bana na aisha kuje dan biyu qalatun ga kana fi ma unzila min yana cikin al-qur'an ne ashru ashru ridaat ashru ridaat tin tabi'a zuwa ma'lumatin agwabe nan yuharrimna ga zabe ya yace agu zo guwa zo kan wa tabe shi ke haramu bo ya taro min radati ma taro min nasabu hmm. shabayan musulunci sanu suna a cha wuce fiya bi kamsin na wuce fiya radatin malumatin ya halun na ci fiya ce to gutsun ga fiye ke tabe shi hurmatu gancin hmm. ale bani ade nasku yan dawa kawai hmm. ban da hukumi ade nasku ya hukumu kawai ban da kiyayen tilawe a da na to tilawa gangani da hukumi ngama la a ga waga mini sharaki na man na ji tafsiri na yana wade ilimi an nasihu wal mansukh hata a sai da a sai da ji fasara an da ce magaji kiyo magaji gobe a darsa sami na shar darasa yau ishirin ba في المجمل والمبين من القرآن الكريم energy mujmal nan ko hmm. imana yana yi cici bumbunu kunan hmm. wal mubayyan da yana a ɗaya ne wuji bayani min alquran alkarim nan hmm. ga al mujmalu lai huwa ma lam tattadih dalalatuhu la yana yana jiwa launa latiya ala ma'anahu ko hmm. da lalatu lalawa ya ce manu ba le sababin ni da lasibabi ya ba sababin da cikin hmm. no ɗin ko ya zai lato gangan hmm. wajen ya ganu gane ga ya ne ma ganin wuje amma wani shi tukpa ne ya gani lakili a waya wala jin fahimta ke ni goyon wajen fahimta na yi wani kiyo ya kalan wasu ba bai shi yana mai la ijimali kasira yana mai la ijimali daga wani doku min hamili bo al-ishtiraku kalimar nidana da muda mana kama so mana kama wacce mana fi zai liɓa abin nabo hmm. ko ta alƙur'u nan ai ta'addudul ma'ani lillafzi lillafzin wahid mana kama ya kiyo ya lafazi ni fa'iza warada hada la yi yuqmalu lafazin na gadabe a lauta la ahadil ma'ani al-mazkura illa bi dalilin yakhassisuhu hmm. ko hmm. a fala yuhmadu ala hadin ma'ani al-mazkura wa ala lafzi ta ci ma'ana ni mini ma'ana kamar wace ba illa bi dalilin yukhassisuhu sai dalil ne ga ju taksis gannan nana hmm. sai dalil ne ga lawo ga ya kwabe ma'ana kalimar na to yana wuce ma'ana kaza ويسمى هذا الدليل ويسمى هذا دليل القرينة بيانا ومبينا نقول دليلنا لو كذا نسو كون سكون شاجكيو يعني يوتو جوي ديو فياخرج بسبب حين اذا اللفظ من حيز الاشكال الى حيز الظهور حال وانتو شعبين يوتو لفظ النواز ودقا جيجيشو داينا جيكينو يناكي ليانا نعم مثال ياتي لفظ lafzu kuru lafazin kuru fi qawli ta'ala yatarabbasna bi anfusihinna salasata kuru hmm. in zagi ne je ba shi ayyanin aji idda kuru wuta wato kuru wuce jam'u kur'in jam'u ya kur'u ya bi fathil qaf jam'u qar'in bi fathil qaf wa dammiha ko hmm. wa qaru kur'u فهو مشترك بين الحيض والطهر لفظنا لفظنا وكلام تاكاني حيلا دليلنا وقد بينته السنة سنة وجكيه سنة وجكيه وبيغن ني نعم. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه ما دعا البخاري ومسلم دعا حديث ابلا ابن عمر فكوجه ده بيان زغبا انه طلق زوجته كده ابلا ابن عمر وهذه يعني wa'inuya yuya wayya ha'idun imi mafi jayila fa zukira zalika li rasulillah a can na tuye ya nabi sallam hmm. fa A anabi sallam ci ma ji fushi sun a anabi ci gan murhu falirajiyaka jin fargun layin lojin a e yayin da gidan laba sun maliyun suka lagu sun hatta ta tuhura har wulu jikiyo sun hmm. mata shida warin lailu jibe sun ma tuhura sun ci be sun ma in sha amsaka ba a dun ga bo zuma lagu sun wa in tallaka wa ga bo lagu ya kabla an yi masa ma kau ga yi bayanin wa haila jin zonin wa la bawa hmm. fatilka iddatu lati amara Allah ta'ala tallaka laha an-nisa na gayi lokacin na sokoji forogan ya e zaga a yayin zage fataliku na li iddati inna nan ai fi qawli fataliku hunna li iddati inna ya'ani fil ya shira ana fil idda fihi ko lokacin na ta idda jina fadalla ala anna zaman al idda huwa tuhur wale wale ga nawakijo waga dai wa min asbabil ijmal من أسباب إجمال معنى سببين إلا كانوا تغير إجمال مطفو وكليا يبقى معنى بوانا في معنى اللفظ الحظ الحظ كان الحظ إجمال فيها ناو قولي ناو قولي تعالى كيف أصبح الله أسمع وترغبون أن تنكحوهن يي بافو يي لا يزاجي وانت شي جياو فانه يحتمل تقدير حرف الجر المعذوف فيه ma'ana watar gabu na fi an tanki hunhunna ye ba funye ya la'adi kiyo ya la'aji an gole har sun wuce nga alama na kile ya wuce na yi mazu funin nga alama na kile ma ne bayan manyan balaga jigai ga ko wa yuhtamal an yuqaddara an mu ke ji wa kiyo kula anwo fa yakunu takdiru ala al-awwal wa targabuna fi an tankihunna bi mana tuhibuna zalika ya bafu ya wace wa ala sani wa targabuna an an tankihunna bi mana ye ya bafu ya ya waga ya jayawa lole targabu fi wa be targabu an hmm. wai bafu ga waji wai bafu ga lugwa targabu targabu magaya ma fi bi an yi galama na shabban shi wasu man kowa kiliya ya ji ganin bi ma'ana takrahu na zalika yana a can gabo wa gairi zalika min al-amsa ta tasra dan da ne yi na misali doku tatimma emi guye gan qala fil itqan man nakalita fi al-itqan fi ulum al-qur'an na unga la waqtu lifa fi wuqu' al-mujmal fi al-qur'an al-karim mai da ce ba in bai na wato ya gan mujmalu na da alkur'an na a ga yadda na su ma nukiliya kiliya ne mu da kur'an ka wanda ba far jimuru ala annan on, jimuru yan majiga eh eh da alkur'an ne mujmalu ne ne mai ci a diyo ne khilafan daud zahiri amma al-imam daud ibn ali al-imam daud zahiri ga ah, mujmalu ke da na ba yanzu ne da kur'ani zuwa iskiliya amma bayani summa ala kauni waqi'an duk e e tiye ga mujmalu dan qur'ano wa huwa rajihu nan ma e ga mujmalu dan qur'ano ga zabe ga ne ban wale sunna ke ga je sarau tashi ibn qayyim daidai ba nan sai ji shara wa kafin tayo ilamul mulki na rabbil alamin etin alaka sunna ga qur'ani na mulla misali ga wuce daga e ba yi dabbar kin na qur'ani ga ga sunna ga didi waje da e ba ji make dambo na alqur'ani ga ga mummunuku amma sun ga ji ke sun ga diyo na mutke lawo bi da su ne additional e ga yoto da wani sunna ga qur'ani to da wani kai ila mulki na rabbil alamin wa summa ala kawni wakil huwa rajihu hal yabqa mujmalan amla budda min al bayan lahu shin eh na to jumulu jige na je mujmalu na da alquran wani shin wa ta ci mujmalu wuce ta sai lokacin dole a dai na jaju bai alija diyan fa fi zalika kuwalun lil ulama'i man jiga gai ta kayan amma a sauwa ya gane ta zuga na jima ya halittu kanu fi ulumin qur'an ga a sauwa anna ma kallafa ibada yana to yake lata ce wuce ga ajina la da lahu min bayani wa duhul muradu minhu dole na wade ke wade bayani ne na a ɗegaye ne kwanan a gaji sallah na ayo ya gumba ji ko yake gaji sallah na ana ya bayani ji an ni kama an ni raka yau an ni kaza an ni tayya yau an ni asalatu yau an ni sura an ni fashe kata bayani ji wani tsuli ne mujmalu biya Ashe, hmm. a gawa atu zakata nan sun na biwa bayan ji zakayen dabba da zakayen zina da da zakayen zarfa da zakayen gitina cikin zakayen kazan su wani lura jikin wani lura jikin bayan a tafi zai ji a gina nan ko sai ko gan wa remain mujmal biha wa ma laysa kadhalika yajuzu an yabqa mujmalan wallahu a'lam um الدرس التاسع عشر درس يشدني من المطلق والمقيد المطلق انا اقوان والمقيد بين عدد جنة انا عدد كان جنة almuradu bil mutlaqi yana ɓaga almutlaqu ne allazu dalu alal mahiya ai alhaqiqati lafaz ne lawaye tiyan hakika ne yana bila kaidin kan gidoro madanwa dangwa inda nuhati bi ismil jins nga mai na oje ga ismil jins bani fani doro ne kiyo istilahatu ne be samu ne e use ne ko madan fani wuce wace da abin wa kiyo man takallama ga yasu jinsi ka insani wa asal ke insani za an yi wa da gaba yana misali wal muqayyad didduhu muqayyad ga opposite ya ma dalla la juz'in alfar afradi ka zaidin wa bakr nga yana galla wa ya ce juz'in da ya na insanu wuce hmm. a mai da hanyar zai wale zaidu mini da zaman ibu da amma wale an waka kayan ko gaba kuro wal muradu huna ha idza ta A idza ta'arada aga be de mutlaku a shi de muka yadda ke guda be da shi kiyaye hukuncin hmm. fa yuhmalu al mutlaku ala al muqayyad ko hmm. ga mutlaku la da kiyo tagula ta za a amkana zalikan hamulun ga ya la'aci a ganin da an ita hadal hukm wa sabab da ke hukuncin rayin ni sababi mai yin nina a hadu ma ko ni bane bana wa yana ta takun al-hukm lil muqayyad fa yuhmalu al-mutlaq alayh misalu misali fi ma yi zata al hukumi wa sabab tare to hukunci da sababi yin ni kafaratul yamin da na kuci jinan majiyar wuji kuti ga waɗannan yula ka faraje masana fi mahalli fi mahalli itki raqaba hmm. ba na ga yazo jiki nan yazo luji gwaji nan mu'mina da nan wace ga itki fatar raqabatin mu'mina wa fi mahalli itki raqabatin mu'mina fa yuhmalu al-mutlaq ala Hmm. fala buda an takuna raqabati mu'mina dole dole wa galam wa galam mutlaqun na wa la muqayyadin nafs ga da jin na fasara dole wa jina ga ba na wa wa mu'mina wa misali mata hada fi al-hukm duna sabab na wa wajiri ne a babu sababi na kaulu ta'ala sai kafaratu zihar sai shi da yake kafara inda na jin zihar gangani bai yi na ko hmm. fatar raqabatin wa gajin wala wujudi kiyo yulawuju lugwaji wa fi kafaratul qatl kafara yan zawo mun ga fitar rakabatin mu'mina ya zawuju ne mu'mina ne lugwa ga wa ma wahid hukunci yini ko wa huwa wujubul kafara ga wajibin kafara na dai kafaratu ne inna na mai kiyo kafaratu biha amma ga ale ga wanda kiyo wanda ya shira ko ya kiyo kafara bo guba bo mai itku ni daga fata batin ni mai zata zaka batin mu'mina wa sababu muktalif wa huwa al-qatl wa zihar hmm. wala sababi yaji ke sababi sababi jiri ne ani amma hukunci ne amma hukunci yiri ni wa huwa al-qatl wa zihar ko hmm. nga ya al-qatl e da wurin ne ke zihar wa sha alai kuskure mu jima'i na mutuwa ga mai ga ga aliyamin ne ko فيحمل الاول وكفاره الظهار على الثاني ala tsari wani yema fara gula ta wa huwa kafaratul yamin fala budda an takuna rakabati mu'mina dole ne wannan wuji na ga ruwa na waki nan na mu'mina na dole bani hatta wajen jinniya hukunci majinniya hamulayen mutlaku da mukayyani wani jiki yana wani jan misali hukumci su ba doja misali ban ba Allah su hanta halagan za hukumtum ila salati ranar yana yi sallah fagisilu a rujuwa kun ga jan fiske shi na wa aidiyakum ila almarad wani da ya goyda babu da gwaka kun ga wani aidi na ila almarafiki wa ke wata ke da ladin wanda additional bayani wacce da dai aya an wace ba wata da asari kuwa sarikatu fasau aidi yau ma ibe ci ba ibe ibe ci ba ga ya ji ke ya gwa ku ba ko na gaskiya ga mutlaku be mu kai da ladi ke lako shi ruwa ga ba sari ku gwa daga babu ne ba ba no ne zan ya ago fasara kibo na wu sababu jinya na yi láàdé ogun mílẹ̀ àwájò ní ẹgbẹ́ ìzàgá ẹ̀yà gà àkúgbà dẹ̀mẹ́ pátìwà kó wọn ní ẹgbẹ́ hmm. hmm. náà wọ́n fẹ́ ìtàgẹ́ náà sai shi Allah ta halaye ya shaji ne ya daji a dabuci na wasu ƙura'an karim yabo wallah hannuka Allah maji an duka shaga Allah ila haila na mina tiye bude mani ta yi ilimin musamman yawon wani tsallai ma'an yau gumi agwala wa gumi ko ta yi sha Allah da zaka Allah wa khairar da annan zai ake wasu wani dukkan gubarun da aka sha makarantar kwancin da littafin nan